jama'a a gambia na ta nuna takaicinsu bayan da atoni janar ɗin ƙasar kuma ministan shari'a abubakar tambedu ya ba da shawara a saki wasu mutane uku 'yan ina da kisan tsohon shugaban ƙasar yayi jami mutanen sun furta cewa sun aikata kashe-kashe da yawa bayan tsohon shugaban ya ba su umarni ga yusuf tijani da fasarar rahoton thomas nadi enoch amomensa na da shekaru goma ne a lokacin da aka kashe mahaifinsa a gambia yana kuma ɗaya daga cikin 'yan Ghana 44 da sojojin 'yan ina da kisa da ke samun umarni kai tsaye daga tsohon shugaba yaya jami suka kashe. Koya yake ji game da shirin sakin 'yan ina da kisan su uku? Ainihin mutumin da ke da hannu a wannan al'amari shine wanda za mu fuskanta. Idan jamin bai ce a kashe su ba, ba za su yi hakan ba. Ya kamata mu kai ga ainihin mutumin da ke da alhaki shine jami waɗannan sojojin yan ina da kisan su uku dai an gurfanar da su ne a gaban kwamitin neman gaskiya da biyan diya kwanni biyu da suka wuce kuma sun amsa aikata kashe-kashen mutane da yawa waɗanda suka hada da kisan 'yan gana fiye da arba'in a halin yanzu kuma ana shirin sakin su yanzu haka dai sojojin uku na hannun hukumar soji a inda ake rike da su tun fiye da shekaru biyu hukumomin gambia sun yi amanar cewa sakin su zai karfafawa wasu su bayar da shaida yayin da suke son tabbatar da gaskiyar lamura to amma matsalar ita ce gwamnati bata shata musu wasu sharuɗa ba don haka za su iya barin ƙasar wani mataki da ya harzuka yawan dangin waɗanda lamarin ya shafa a gambia Ƙungiyar fafutukar ganin an gurfanar da jami da ke gane ma bata ji daɗin lamarin ba. Um, a matsayin waɗanda lamarin ya shafa, na yi amanna abin da suke ji shine ya kamata su yi la'akari da su ta yadda koda za a sake su, kamata ya yi duk wani sassaucin da za a yi an bayyana wa waɗanda lamarin ya shafa sosai, fiye da abin da aka yi a halin yanzu. An dai kafa kwamitin neman gaskiya da biyan diya da kuma sasantawar ne a cikin shekarar 2018 sannan ya soma zaman jin bahasi a cikin watan Janairun wannan shekarar. Za kuma ɗauki shekaru biyu ne ana sauraron bahasin kuma ana sa ran zai bayar da shawarar gurfanarwa da kuma biyan diya. To za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin idan kuna su da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. al'amura sun tsaya cik kwana na biyu a jere a yankin kashmir da ke karkashin indiya bayan da ajiya gwamnatin indiya ta soke matsayin da yake da shi na musamman ita ce kaɗai jihar ƙasar inda musulmi ke da rinjaye indiya da pakistan sun yi tafafatawa akan kashmir ɗin tun bayan samun 'yancin kansu a 1947 ƙadai rahoton haruna shehu tangaza jiha ɗaya sukutum a rufe an datse duk wata kafa da za a ji ta a sauran duniya indiya ta jibge dubun dubatar jami'an soja da na 'yan sanda a jihar jammu da kashmir an toshe hanyoyin sadarwa da na intanet tun ranar lahadi abinda kuma hakan ya haifar shine wani yanayi na rashin tabbas da tsoro amma kuma wasu na farin ciki da hakan da yawa daga cikin mazauna yankin da ba musulmi ba sun goyi bayan matakin na gwamnati babu dai mai shakkun cewa wani muhimmin abu ya faru a wannan makekiyar ƙasa gwamnatin indiya ta yi abin da wasu suka kasa yi tsawon tarihin ta na shekaru saba'in jihar dai ta haɗe da indiya ne mai rinjayen 'yan addinin hindu a 1947 bayan ƙasar ta ba ta matsayi na musamman amma abokiyar hamayyar ta mai rinjayen musulmi pakistan ta ce yankin nata ne ƙasashen sun gwabza yaƙi a kan sa har sau hudu tun a shekara ta 1972 aka raba shi gida biyu aka ba kowace ƙasa rabi amma hakan bai dakatar da faɗan ba. Gwamnatin Narendra Modi ta ce yin hakan wajibi ne idan ana son samun tsaro da ci gaban jihar, amma masu sukar matsayin sun ce akwai wani dalili na daban. Uh, uh, Maganar cewa Kashmir na da bukatar a bata matsayi na musamman a kundin tsarin mulki ta fi gaban a ce ba ta da muhimmanci a gare shi, saboda tunaninsa na son tattara akalar siyasar Indiya a wuri guda. da kuma goyon bayan masu kaifin kishin addinin hindu da suka mara masa bayan ya ci zaben karon farko da na biyu a pakistan kuma ana hango wani rikici ne a tafe a daidai lokacin da majalisar dokokin kasar ta zauna domin tattauna batun rundunar sojan kasar ta yi mayar mayarwa kura a niyarta uh, a halin yanzu india ta mamaye kashmir a hukumance mataki ne haramtacce wanda ya saba wa kundin tsarin mulki ga alamu dai pakistan za ta kai wannan maganar a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya amma indiya ta ce batu ne na cikin gida to kuma mu ne waiwai wasu labaran duniyar a wani bikin da shugabannin yankin suka halarta gwamnatin mozambique da tsoho kungiyar tawayen rinamu sun sa hannu kan yarjejeniyar kawo zaman lafiya ta ƙarshe a mafuto babban birnin ƙasar hanyar an ya ce shekaru 27 bayan an kawo ƙarshen yakin basasa ƙasar ta mozambique shugaban zimbabwe ya bayyana cewa mutumin da ya gada robert mugabe yana ci gaba da jinya a singapore inda aka kwantar da shi a watan afrilu a cikin sanarwar da ya hitar emerson mangwagwa ya ce mr mugaben dan shekara 95 yana samun saukin cutar da ba a bayyana ba kuma za a iya sakinsa nan ba da jimawa ba daga asibitin A Najeriya ana ci gaba da shirye-shiryen kai jagoran 'yan shi a kasar Sheikh Ibrahim Alzakzaki da mai ɗakinsa a ƙasar India da neman magani. Jiya ne wata kotu ta ce a bada belin mutanen biyu waɗanda ke tsare kusan shekaru hudu kenan sakamakon wani mummunan artabu da ya haɗa mabiya shi'ar da jami'an tsaro inda ɗaruruwa suka hallaka. Ɗaya daga cikin lauyoyin alzakzakin Isaac Adam ya yi wa wakilinmu Isaac Khalid ƙarin bayani kan inda aka kwana game da shirin bulaguran. so yanzu abin da ya rage shine sauran shirye-shirye kamar irin su tun da ka fita waje ba tafiya ne nan kamar a nan cikin gida ba dole sai da irin su international passport da visa da sauransu to yanzu abubuwan da ake shirye-shiryen da ake kai kenan kamar zuwa yaushe ake sa ran za a fita da shi to muna sa ran da yi daga nan kafin juma'a insha Allah muna sa ran su malam za su fita wa zai ɗauki ɗawainiyar jinyar kuɗin magani da sauransu to malam shi zai ɗauki nauyin jiyan da, ah, da za a yi da zai yi a asibiti da shi da mai ɗakinsa ba gwamnati ba saboda malam shi ne ya kawo korafi gaban kotu kuma cewa yana so ya tafi asibiti saboda yanayin jikin shi ta hanyar a ah, recommendation na likitoci da suka zo daga waje da kuma na cikin gida aka tabbatar lalle dai a wannan jiki na malam abin ya kai ga wato ya kai inna na ramata kamar mai menene gwamnatin za ta yi ko hukuma za ta yi to ita hukuma za ta yi abin da ake kira sa ido shine tun daga shirye-shirye na tafiya su malam din daga nan gida har zuwa can indiya din kamar rakiya za ta yi kuma tunda ba an ba da beli su ba ne zai zama za su sa ido su ga ya aikin yake tafiya amma ba za su iya ba su da damar hana wani abu ko sawa a yi wani abu kuna da kwarin gwiwa cewa gwamnati za ta bari su yi wannan tafiya lalle zuwa yanzu abin da suka nuna mana lalle za su ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari cewa su malam za su fita